yanzu wannan babban bala'i da ke faruwa wanda ya kawo har boko haram sun sake karfi a sun fara kwace manyan garuruwa irin su ba ga. kai ka san cewa ko dai an yaudari yan najeriya ko an yaudari shugaban kasa babu mafita ga wannan yaki da ta'addanci mun sha faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa matsawar ba a garan bawul a sha'anin tsaro Najeriya ba, to ba za a ko samo shi daidai yadda ake so ba. Shaibu Mungadi wani mai sharhi kan al'amuran Najeriya kenan ke kokawa bisa yadda mazauna garin Baga suka tabbatar da cewar yanzu mayakan Boko Haram ne ke iko da garin bayan da suka kwace shi. Amma cikin wata sanarwa rundunar sojan Najeriya wacce ta karyata cewar Boko Haram sun kwace garin na Baga ta ce dakarunta suna can suna fafatawa da mayakan sun ma kore su. A halin yanzu amma turo jiragen yaki yaƙi wanda ke bin waɗannan 'yan ta'adda. Amma masu sharhi irin su Sha'ibu Mungadi na ƙira wakala bisa wannan sanarwa ta sojoji. Ai babu sauran 'yan Najeriya su ɗauki bayanan sojojin Najeriya daga gaskiya yanzu. Domin bayanai masu cin karo da juna a can baya an yi ta samun su. 'Yan Najeriya sun ji sojojin Najeriya sun ce sun kashe shukau, sun taɓa jin cewa sun kama shukau, an taɓa jin ƙananan sojoji sun ce sun kai inda ga su ga shukau ɗin amma aka ce su dawo aka hana su. su kama. 'Yan Najeriya irin su Hajiya Umma Abdullahi Getso wace ke takarar mataimakiyar shugaban ƙasa na ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar YPP na nuna damuwa dangane da halin tsaro a Najeriya a halin yanzu. Harkar tsaro lalacewa ta yi. Da mun can da ta'addanci ne ke faruwa yanzu ya ninka da kuma yana yana faruwa kuma inda fi sabila harkar tsaron ake so a gyara. Ai a lokacin an ce mana ƙasashen waje sun isa saiwa da Jonathan makamai shi yasa bai yaƙi Boko Haram ba yanzu kuma ana sai da makaman amma ko kwanakin baya na ga sojoji suna kuka ɗauka a dazuka suna aiko da bidiyo cewa ga su an kuma tura su babu makaman amma wannan karan yau ana fitar da kuma biliyoyin kuɗi kuma sannan har gobe ta'addancin ma kuma yin gaba yake to ko yanzu menene abin yi aliko yan rashid harun wani masanin tsaro ne su sojoji an musu training akan conventional war su kuma wayannan mutanen asymmetric ne on conventional war suke da shi saboda haka ya kamata Nigerian Armed Forces canza strategy Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. wannan magana ba gaskiya ba ce ba kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abinda muke ciki ya zuwa yanzu sojojinmu suke gudanar da harkokinsu a wannan bangare kuma za a ci gaba da ayyuka ba ma nan ba har wasu wurare to akwai mutane da dama da ke kwararowa daga wannan gari zuwa garin baga zuwa garin cikin garin Maiduguri daga baga kenan kamar wani shawara zaka ba su ganin cewa wannan batu ba gaskiya bane ai tuntuni ma mun sanar da su kuma an sanar da hukumomi a waɗanda suna nan suna ma jama'a magana kuma a sanarwar da muka hidda ko jiya mun tabbatar masu da cewar ana nan ana tabbatar da yanayin tsaro a wannan sashe kuma su kwantar da hankalinsu. Suka kaddamar da wani sabon shiri na yaƙi da kuke da ta'addanci da ake kira Igwe Equatri wato a dama akwai shi a wasu bangarorin kasar nan wanda yanzu aka ce ya zama duk kasa za ku dinga wannan yaƙi da kuke da ta'addanci da kuma wasu alamuna da suka shafi tsaro ku za ku muna ƙarin haske game da wannan shiri eh kamar yadda ka ji shi general adewoshin ya shaida a madadin hafsan hafsoshi na sojan kasa wato lieutenant general tukur yusuf buratai ah, makasudin wannan rawar daji da za a yi shine a maganin wasu matsalolin tsaro ba wai wani bangare na ƙasar nan ba saboda akwai matsaloli da suka jebanci bangarori da dama in ka lura shekaru biyu da suka gabata an yi wannan rawar daji a ah, wato abin ga wani bangare na ƙasar nan kamar can kudu maso gabas to yanzu duka ɓangarorin za a yi kuma dangantaka shi da nan wannan operation lafiya dole da ake yaƙi da 'yan ta'adda shine kamar tuna masu ake yi da kuma cewar baya ga ta'addanci a ko'ina akwai wasu matsaloli da suka ah, na tsaro misali fashi da makami sata jama'a da dai makamantansu to don haka yanzu gaba ɗaya za a yi a ƙasa kuma wannan ya sami nasaba ne ga ainihin aikinmu na ba hukuma farin kaya a gudunmuwa wato in ka duba abin nan sashe na 217 na ɗaya da na biyu za ka ga cewar sojoji akwai gudunmuwa da za su bada musamman ma kuma sai ya kasance gashi a shekara mai zuwa za a shiga shekarar zaɓe to kuma mun la'akari da cewar akwai wasu ayyuka na da suka kawo matsalolin tsaro so ake so a yi maganin su yadda zai kasance an samu an yi zaɓe a ƙasar nan cikin kwanciyar hankali da lumana.